a ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu suna na mudassir s gata ni ne nake gabatar da shirin duniyar fasaha shirin duniyar fasaha shiri ne da ke kawo muku hira da mawaka da jarumawa wanda suka shafi masana'anta mu ta kanewood ina fata za ku kasance da mu a cikin wannan sati wanda za mu bada wata gagarumar sanarwa wanda wani bawan allah da muka yi hira da shi a satin da ya wuce mai suna haruna wanda ake kira wanda ake yake da inkiya da haruna cokali a saka a daɗi ya ba da wata gagarumar sanarwa wacce sanarwar nan kuma ɗan ƙaramin abu ne ɗan ƙarami ne bai taka kara ballantana ya karya ba wanda idan Allah ya sa mutum ya ci wannan abun zai samu wata gagarumar kyauta da zai bayar don haka a saurare mu ranar lahadi da misalin karfe 8 da rabi zuwa tara na dare a biyo mu a cikin youtube channel namu mai suna ɗan gata star tv